واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa VOH aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta litini. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. sai kuma shirin dokokin zamantakewa kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan da ran Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin muna wannan lokaci amma kafin nan ga shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 30 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan nuwamban shekara ta 1988 Sheikh Abdul Basit Abdul Samad ɗaya daga cikin fitattun makaranta Qur'ani mai girma ya rasu a birnin Alkahira na kasar Masar. Sheikh Abdul Basit ya fara karatu ne da kuma harda Alkur'ani mai girma tun yana karami. sannan kuma ya zagaya kasashen duniya da dama domin shiga gasar karatun Qur'ani mai tsarki inda ya samu kyaututtuka da dama sakamakon kwazansa a wannan fage. hakanan kuma ya kasance yakan zagaye kasashen duniya musamman kasashen musulmi domin karatun Qur'ani da sautin sa mai kyau ustaz Basit ya zama abin koyi ga makaranta qur'ani da dama a duniya inda tun a lokacin rayuwarsa da kuma bayan rasuwarsa dubban makaranta qur'ani a duniya suna yin koyi da kyakkyawan sautinsa da salansa wajen karatun qur'ani mai tsarki masu saurare ko kun san cewa shekaru 353 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan nuwamban shekara ta 1667 aka haifi jonathan swift a birnin dublin na ireland wanda ya yi gwagwarmaya domin 'yancin kasarsa daga mulkin mallaka ya yi rubuce-rubuce a kan rayuwarsa da kuma gwagwarmayar da ya yi da kuma irin faritashin da suka yi ta yi da abokan gwagwarmayarsa domin neman 'yanci wanda har yanzu ana kallon littafan da ya rubuta a Ireland da ma Birtaniya baki daya a matsayin littattafai masu muhimmanci ya rasu yana da shekaru 78 a duniya. da karshe ba saurari ko san cewa shekaru 1376 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan rabi'u thani na shekara ta shida bayan hijira kamariya muhtar bin abi ubaida sakafi ya fara gwagwarmaya domin neman daukar fansa akan jinin imam hussein da kuma iyalan gidan manzon allah da aka yi wa kisan gilla a karbala muhtar sakafi ya fara gwagwarmaya sane tun daga birnin kofa inda ya fara gwagwarmaya a cikin shekara ta 61 hijira kamariya sannan kuma da dama daga cikin mutanen birnin kufa da kewaye sun mara masa baya domin yakar dukkanin waɗanda suke da hannu wajen kashe imam hussein alaihi salam an bayyana cewa dai muhtar sakafi ya kashe da dama daga cikin waɗanda suka halarci yakin karbala kuma suke da hannu wajen kisan imam hussein inda aka bayyana cewa ya kashe fiye da mutane dubu shida daga cikin waɗanda suke da hannu a kisan imam hussein alaihi salam daga cikin waɗanda ya halaka kuwa har da shamar bin zuljaushan wanda shine yanka imam hussein alaihi salam da hannunsa daga bisani bayan shekara guda da 'yan watanni da ya kafa hukuma a birnin kufa na kasar iraki mus'ab ibn zubair dan uwan abdullahi ibn zubair ibn al'awam ya kashe shi a cikin birnin na kufa yayin da shi kuma ya mame birnin ya kuma kafa tasu gwamnatin masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana akan mita 22 kHz 13000 da sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana a akan mita 16 kHz 517 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirinmu na wannan lokaci. Sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karantu mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta ce ana samun muhimman bayanai dangane da kisan masanin nukiliya na kasar da aka yi rundunar sojan najeriya ta yi watsi da rahoton majalisar ɗinkin duniya kan kisan mutane 110 a jihar borno Ƙungiyar opec za ta tattauna yiwuwar rage yawan ɗanyen man fetur da ke fitarwa a kasuwanninsa na duniya yanzu kuma ga labaran dake-dake ma'aikatar tsaron cikin gida da ayyukan tattara bayanai na asiri ta iran ta sanar da cewa zuwa yanzu an samu bayanai masu matukar mahimmanci dangane da kisan gillar da aka yi wa musin fahrizade ministan ma'aikatar tsaro na cikin gida da kuma ayyukan tattara bayanan sirri na ƙasar iran mahmud alawi shine bayan hakan a yau a zan azantawarsa da manema labarai a birnin tehran da tabbatar da cewa ana samun gagarumin nasara a binciken da ake gudanarwa akan kisan babban masanin ilimin nukiliya na kasar ta iran da aka yi a ranar juma'a ya ce a halin yanzu an tattara bayanai masu yawa kuma masu muhimmanci akan yadda lamarin yawa kana da kuma sauran batutuwa da suke da alaka da kisan amma dai a cewarsa saboda bayanai ne na sirri kuma ba a kammala bincike ba ba zai bayyana komai ga manema labarai ba a halin yanzu kisan babban masanin ilimin nukiliya na kasar ta iran da ake zaton cewa isra'ila ce take da hannu kai tsaye wajen aiwatar da shi na shi gaba da fuskantar martani daga kasashen duniya inda ko a yau gwamnatocin kasashen haɗaɗɗe daular larabawa jordan switzerland sun fitar da bayanai daban-daban na yin allah wadai da kisan tuni majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai suka fitar da bayanai wanda suka yi tar da wannan aiki inda suka bayyana shi da cewa babban laifi ne wanda ya yi hannun riga da dokoki na ƙasa da ƙasa hedkwatar tsaro a tarayyar najeriya ta yi watsi da rahoton majalisar ɗinkin duniya wanda ke cewa manoma 110 ne mayakan kungiyar boko haram sa kashe a jihar borno ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke tarayyar najeriya a ta bakin babban jami'in ofishin david kalon ya ce bayan mutane 43 waɗanda aka binne a ranar an kuma gano ragowar gawaki a warwatse banda 'yan boko haram din su kashe su wanda hakan ya sa adadin ya haura zuwa 110 sai dai a safiyar litinin kakakin herkutar tsaron ƙasa a najeriya manjo janar john enichi ya bayyana cewa wannan rahoto ba abin dogara ba ne inda ya ce manoman shinkafa 43 ne mayakan kungiyar boko haram su kashe sabanin rahoton majalisar ɗinkin duniya mayakan kungiyar boko haram dai sun tsananta hare-haren nasu ne a cikin 'yan lokutan baya-bayan nan a cikin jihar borno wadda ke arewa maso gabacin najeriya yayin da rundunar sojan kasar ke karancewa tana samun nasara wajen tarwatsa sansanonin mayakan kungiyar to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a yau ne kungiyar kasashe masu arzikin ɗanyen man fetur wato opec da kuma mukarrabanta suke fara gudanar da wani zaman taro ta hanyar bidiyo na yanar gizo domin tattaunawa akan rage yawan ɗanyen man fetur da kasashen mambobin kungiyar suke fitarwa taron na zuwa ne dai a lokacin da ake zaton cewa bangaren man fetur zai murmure daga mummunan tasirin annobar corona wadda ta tilasta wa kungiyar opec rage yawan danyen man da take samarwa saboda raguwar bukatar danyen mai a duniya kasashen da ke cikin wannan kungiya dai na kokarin ganin cewa sun ɗauki mataki wanda zai taimaka domin kaucewa faɗuwar darajar mai a duniya irin wanda aka samu a watannin baya bisa yarjejeniyar da aka cimmawa a watan afrilu ana sarin sake rage yawan ganga kimanin miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai na ɗanyen man fetur da ake samarwa a kowace rana zuwa ganga miliyan biyar da dubu ɗari takwas a kowace rana tun daga watan janairu na shekara ta 2021 mai kamawa wasu na ganin cewa mai yiwa samar da allurar kafin cutar corona zai tasiri wajen ƙara haɓaka darajar ɗanyen mai a kasuwanninsa na duniya duk da cewa matakin rage yawan mai da ƙasashe mambobi na ƙungiyar suke fitarwa shine abin da wasu daga cikinsu suke fifitawa wajen sake daga darajar farashin ɗanyen mai a kasuwanninsa na duniya an zaɓi hussein ibrahim taha a matsayin sabon babban sakataren ƙungiyar ƙasashen musulmi ta opec jaridar yeni shafak ta bayar da rahoton cewa an zaɓi hussein ibrahim taha ne ɗan ƙasar chadi a matsayin sabon babban sakataren ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic an zaɓi taha ne a lokacin kammala zaman taron ministocin harkokin wajen ƙasashe mambobi na ƙungiyar ta oic wanda aka gudanar a ranakun juma'a da asabar a birnin yamai na jamhuriyar nijar sannan kuma zai mai gurbin yusuf ahmad usaimin babban sakataren kungiyar wanda wa'adinsa ke karewa inda zai bar kujerarsa a cikin watan fabrairun shekara ta 2021 yayin da taha kuma zai karbi ragamar aikin kungiyar kungiyar oic dai tana a matsayin babbar kungiya a duniya wadda take da mambobi 57 daga nahiyoyi hudu na duniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara ya kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa BOH. To yanzu kuma za mu shiga taskar mu ta shirye-shirye na da kullum za kuma mu farawa da shirin na Afirka a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin batutuwa masu mahimmanci da suka faru kuma suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To makon da ya gabata mun yi batu dangane da abin da ya shafi harkan tsaro da matsalar tsaro da ake fuskanta a Najeriya. To a wannan duk da cewa a wancan lokacin ba mu gama batu na kan wannan batu na tsaro din ba. A wannan mako din ko kuma a wannan shirin a yau za mu dubi ne daga wani bangare na wannan batu na harkan tsaro din musamman batun nan na sace mutane da yin garkuwa da su da ake a wasu bangarori na najeriya din inda za ga kiraye-kiran da wasu ke bi na cewa a bi wasu hanyoyi na daban waɗanda da a baya ko an yi amfani da su kuma ba a amfani da su ba dai akwai hanyoyi daban-daban waɗanda za a bi wurin magance wannan matsala musamman bangare na fasaha ilimin fasaha na sadarwa da kuma kwamfuta don haka shirin namu a yau zai tattauna kan wannan batun ne da kuma masana kan wannan harka da haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance to masu mu da sake saduwa kamar yadda muka bayyana ɗaya daga cikin matsalolin da a halin yanzu suke ci gaba da cewa al'ummar najeriya ta kuwa har da gwamnatin kasar matuwa a kwarya shine batun rashin tsaro da ake fuskanta a kusan duk faɗin kasar musamman a arewacin najeriya din kama daga batunan na sacin mutane da ake yi a halin yanzu akan hanyoyi da gidajensu don neman kudaden fansa da kuma irin hare-haren da 'yan bindiga suke kaiwa a ƙauyuka da hana manoma amfanuwa da irin abubuwan da suka noma har sai sun biya kudaden fansa a wasu guraren kafin a basu su yi irin waɗannan ayyuka na noma da irin matsaloli irin waɗannan waɗanda suke ci gaba da ci al'ummar ƙasar to a ƙwarya wanda ya sanya al'umma ɗin suka fara kiraye-kiraye da kuma waɗansu ma suka fara yanke ƙauna dangane da batun gwamnati suna maganan kaman lamarin kaman ko ya fi ƙarfin gwamnati ɗin ne to irin wannan matsala ce dai ta sanya wasu suke tunanin cewa to me zai hana kuma gwamnati din da jami'an tsaro na kasar sai amfani da wasu hanyoyi wajen fada da wannan ta'addanci na 'yan bindiga din da masu sace mutane din da neman kuɗin fansa ciki kuwa har da irin hanyoyin da gwamnatin najeriya da kuma sojojin najeriya suka bi wurin fada da kungiyar nan ta boko haram musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya da inda ya zuwa yanzu dai ana iya cewa wato gwamnati din ta samu nasara wurin dakile wasu daga cikin ayyukan yan kungiyar ta boko haram ko da cewa har zuwa yanzu suna ci gaba da waɗansu ayyukan nasu amma dai zuwa yanzu a iya cewa an dakile karfin su an danci karfin su da komai kashin sa har zuwa kuma ga hanyoyin da wasu kuma suke ganin cewa bibi hanyoyi irin na su sadarwa wurin gano inda su kansu wannan masu garkuwa da mutane din suke da kuma wato ɗaukar mataki a kansu to wataƙila ma haka ne ya sanya a cikin 'yan kwanakin nan majalisar najeriya din ta buƙaci ministan sadarwa ta ƙasar dr isa fantami da ya zo gabanta don yin karin bayani dangane da hanyoyin da suke ganin cewa wataƙila ma'aikata za su iya taimakawa wurin gano waɗannan 'yan ta'adda waɗanda suke sace mutane din misali aka cewa suna amfani ne da wayoyi wurin kiran mutane bayan su sace mutane da kiran dangoginsu su ba su kudaden fansa da sauransu watakila ta hanyar sadarwa din za a yi magance wannan matsala din to mu dai anan akan wannan batun ne a yau shirin namu zai yi dubi kamar yadda na bayyana a farko inda zamu tattauna da masana harkokin tsaro da kuma harkokin sadarwa din don tattaunawa kan waɗannan hanyoyi guda biyu da na ishara da su don mu ji ra'ayinsu da kuma hanyoyin da yadda suke ganin lamari din don haka a shirin namu na yau ina tare da dr kabiru adamu wani masana harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban wato cibiyar nan ta bacon consultant ta harkar tsaro a abuja da kuma wani masanin fasahar ilimin sadarwa ta kwamfuta a najeriya din wanda ya nemi mu sake sunansa a to dr kabiru idan na fara da kai kamar da na bayyana a kan cewa waɗansu suna ganin cewa a har zuwa yanzu gwamnatin najeriya da sojojin najeriya sun sami nasara a bangaren wato fada da boko haram da suke yi alal kalla wani an ranon na karfin kungiya din ya zuwa wani haddi a to su yasa wasu suke ganin cewa to bai zai hana su sojojin Najeriya ko gwamnatin Najeriya ba za ta iya amfani da irin wannan abubuwan da ta yi amfani da su dabarun ta amfani da su wurin fada da boko haram wurin fada da su kansu wannan masu hare-hare da sacin mutane ba a matsayin ka na masana harkokin tsaro ya kake ganin wannan lamari da wannan shawara ta su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. na farko dai idan muka diba yanayin tsaro a arewa maso gabas ba za mu ce gwamnati ta magance matsalar ba gaba ɗaya, amma dai eh, shugaba buhari ya cancanci yabo eh, ya ƙoƙarta, eh, da shi da gwamnan borno da sauran ma makaradan gwamnati gaskiya sun cancanci yabo yadda aka rage Eh, zafin matsalar duk da yake akwai hasashen da ake yi na cewa akwai wurare inda jama'a da ita kanta ma gwamnati ba ta iya walwala a takaice dai wayannan ƙungiyoyi suna kai hare-hare yadda suka ga dama a wuraren A wayansu yankuna kenan na arewa maso gabas dai a jihar borno to amma dai a ce sun mallake kuma suna gudanar da mulki a hukumomin ƙananan hukumomin babu nan to kaga kenan akwai nasara dangane da tambayan ka nan me yasa ita gwamnati ba za ta yi amfani da dabarar da take yi ba a arewa maso gabas ta kawo shi arewa maso yamma wato a akwai bambancin irin matsalolin da ke shafan wayannan wurare na farko na matsalar arewa maso gabas matsala ke ta ta'addanci ta'addanci ko ah, wadda duniya ta yadda ma cewa ta'addanci ne eh, yadda ake kai hare-haren da kuma manufar hare-haren kungiyoyi ne ta ta'addanci a arewa maso gabas kuma wayannan gaggagaggan barayi ne duk da yake akwai wayanda ke da fahimtar cewa kungiyoyi ne na ta'addanci amma dai bisa ga fassara wadda duniya ta ko majalisar ɗinkin duniya ta yadda ma na menene ta ta'addanci ba za ka sa wa'annan kungiyoyi a karkashin ta'addanci ba na ɗaya na farko kenan na biyu ah, saboda ah, ita kanta yadda gwamnati take fuskantar matsalar Uh, bai ta ɗauke shi a matsayin misali ta'addanci ba so bata irin matakan da ta ɗauka na arewa maso gabas ba ta ɗauke shi a arewa maso yamma ba sannan uh, yanayin da su gaggagaggan barayin suke kai hare-haren su akwai bambanci da su wayannan ƙungiyoyin ta'addanci da ke arewa maso gabas uh, a takaice dai kusan bambanci kenan to amma kuma muka diba akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati take a arewa maso gabas wadda take a arewa maso yamma din misali karfin soja da ake amfani da shi kaga akwai sansani sansani na soja wadda ta kafa a arewa maso gabas yadda kuma ta kafa a arewa maso yamma akwai wannan na katsina akwai na zamfara ta ta kafa ga sanin dai kaduna ma haka ta yi Eh, sai dai inda mu muke hangen al'amarin ba matsala ba ke ta tsaro matsala ce wadda take da alaka da dumaman yanayi da zamantakewa da kuma yanayi na eh, wato yau da gobe na kasuwanci kenan wanda ya ƙara ta'azzara shi matsalar na arewa maso gabas to kayi kenan ba karfin soja bane kawai zai zai kamata ya amfani da shi dole sai an magance wa'annan abubuwan da na ambata kafin a yi amfani da karfin soja. To madala in na koma ga shi masanin mu wanda yake wato masanin fasahar ilimin sadarwa da kwamfuta a Najeriya. Eh, waɗansu suna ba da shawarar cewa mai hana gwamnatin Najeriya ba ta amfani da hanyoyi na sadarwa kamar yanayin yadda wasu kasashe suke amfani da su wurin gano 'yan ta'adda nan ba watakila haka ne ma ya sanya wato kamar yadda na bayyana majalisa a najeriya ta bukaci shi ministan sarwa ta najeriya dr fantami da ya gurfana gabanta don yi mata bayani na gada hanyoyin da watakila za a bi wurin magance wannan matsala din a matsayinka na masanin harkokin kwamfuta da kuma wannan harka ta sadarwa da dai sauransu wace irin rawa kake ganin cewa wannan fasahar za ta itaka a wannan bangaren assalamu alaikum wato shi ICT wato ilimin kwamfuta kenan na zamani yana da abubuwa da dama da in gwamnati za ta sa shi a harkar tsaro zai taimaka matuka wajen kawo ƙarshen wannan mahara masa masu satan mutane yan bindiga daɗi da duk matsalolin da suke damu Najeriya. Da misali an yi ci gaban da idan kana guri wani abu ya faru a'a aka kamar yadda su na Najeriya suke zaka ga a karɓi wayan wanda aka sace a kira to wayan shi wanda ya kiran da take aljihun shi akwai technology zai iya nuna wayoyin da suke gurin da aka yi wannan kiran wanda gwamnati za ta yi amfani amfani wajen gayyato wayannan mutanen a bincika ya aka yi aka yi wannan kiran kusa da su a in hari aka kai wace waya da wace waya ce ta kai wace wajen har za a iya amfani technology wajen tracing ɗin duk wayannan maharan nan wa yake sponsor da wa suke communication ko da dubai kwanan da kaji sun kama wasu yan najeriya har ta kai ga dauri na shekaru goma zuwa mutuwa daurin mutuwa rai da rai to duk abu ne da ya shafi technology ne ya taimake su wajen gano wannan abubuwa kwarai kwarai dai za a saka hanyar kwamfuta ko technology bi ICT wannan kawo ƙarshen wannan abun yana da zai iya yiwuwansa na da sauki sosai. A to malam wasu za su iya yin mamakin cewa me yasa tun da jimawa gwamnati fara amfani da wannan tunanin kuma me yasa ma sai yanzu ne ita kanta majalisar za ta yi tunanin amfani da wannan fasaha wannan ta sadarwa din. To wato a matsala na farko shine ita gwamnatin Najeriya ko gwamnatoci da suka wuce ta Najeriya sun wa tsaron Najeriya kai sakainan kashi yawanci sun amfa suna ga karfin soja kawai da dakarun soja za su iya dakule komai ko da gindin bindiga yanzu an kai lokacin da abin ya wuce kuma wannan ba a saka kuɗi wajen sa infrastructure wato eh, abubuwa da za su taimaka wajen technology eh, shi wannan ICT wato technology na kwamfuta gwamnati ba ta kashe kuɗin ta kwata-kwata saboda tana ga bai shafe ta ba abu ne harka ne na yara sai dai da social media nan da kake gani akwai kasashen da suke amfani da shi wajen gano tunanin su kansu maharan ma za ka yi hari za a bar social media ka za a ba a ga wane ne ina ne ka dosa yara ɗana kafin su a ja su ma a mai da su yan kowace irin kungiya ne da social media nan gwamnatocin kasashe da suka ci gaba sosai suke gane cewa eh lallai wannan abu ga inda wani ya dosa a maganin abu amma najeriya an sakankance yawanci ana yaka gindin bindin a kawai karfin soja to har yanzu abun ya zo ya canza da sojojin mata kansu To wata matsalar kuma da ake ganin za a iya fuskanta a wannan fage shine cewa su kansu waɗannan 'yan ta'adda suna amfani da wannan fasahar wato suna da kwarewa akan wannan fasaha ta sadarwa din a to a irin wannan yanayi din me kake ganin cewa gwamnati za ta yi eh wato dole dama ita kanta hukumar Najeriya za ta nemi kasashe ne masu karfi awaye wanda suka suka taba goyin turo irin wannan damuwa wato sun taba samun matsala irin wanda Najeriya take ciki da farko ta gano wani hanyoyi suka bi sannan idan an gano hanyoyin da suka dole kuma za ta saka kuɗin ta sosai wajen kawo devices wato kayayyakin kwamfuta za a sassa su a wurare da za su taimaka yanzu tun da abin sun ga ya ɓace haka yana nema ya fara cin asalin abin da ya tsara ya haɗa ƙasar gindi guda to ina ga lalle lalle wannan karan dole za su ɗau mataki tun daga gwamnoni da non sojoji a kama su a kashe kowa ne a zai iya faruwa shi ban da shugaban ƙasa ba a wani guri da yanzu a Najeriya za ka yi wai kai kana cin shi hankalin ka a kwance ba dole za a ɗau hanya da ina gan Allah da za a kasan hanya da za a kama wanda wane ne mai sponsorin daga wani kasa ne na da lokaci yi in dai jami'an tsaro da ita gwamnatin sun su su ka ƙarshen abu to madala Dr. Kabiru Adamu kenan shugaban wato cibiyar nan ta Beacons Consultants a Najeriya ta harkokin tsaro da kuma masanin fasahar ilimin sadarwa ta kwamfuta a Najeriya da tattaunawar da na yi da su. Kamar sauran da kamar kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muka gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nake ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. masu saurare assalamu alaikum hassan barka ne ke muku salama a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh daga nan tahiran da ke tattaro ra'ayin ku masu saurare kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kuma ba tare da bata lokaci ba ga malamin mu na farko akan faifai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa sayalamu alladhina zalamu ayyaman qalbin qalibun wal aqibatu lil muttaqin muna miƙa ta ta'aziyya ga wannan sashi mai albarka dangane da shahadar wannan babban bawa da fatan Allah ta'ala karbi shahadansa Allah ta'ala turmasa hancin makiya Allah ya rusa Isra'ila da Amerika ya darkake su darkakewa Allah ta'ala kuma ya samar da dubbansa masu kokari irin shi ko ma waɗanda suka fi shi kamar da Allah subhanahu wataala ke cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai wa minhum man qada nahbahu wa min hum yantaziru wa ma tabdila Allah ta'ala ya bada kwafin shi masu albarka alfarmasai qa'id Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu murya jamhuriyar musulunci ta Adam. Sunana Usman Salisu Mani Suya daga Kano, Najeriya. Ina mika sakon ta'aziyya ta ga dukkan al'ummar musulmi musamman mabiya ahlul baiti da jagora mu sai ta yi ga iyalan mamacin ubangiji Allah ya karbi shahadarsa Allah ya sa ya huta ubangiji Allah ta'ala ya sa aikin da ya dauko na taimakon al'umma iran da sauran kasashen musulmi na duniya masu neman yanci ubangiji allah ya sa wannan alheri ne ga dukkan musulmi na baki daya assalamu alaikum muryoyin masu sauraro masu saurare assalamu alaikum sashen hausa na boh tehran magana ilyas yakub digawa idris gadau jihar bauchi to da farko zan tofa albarkacin bakina game da harin da yan ta'addan kungiyar boko haram suka kai a yankin arewa maso gabashin najeriya inda Ƙungiyar boko haram ta kashe manoma sama da arba'in to a gaskiya hakan abin tur da allah wadai ne muna kira ga gwamnatin kasar mu najeriya ta zage damtse wajen samarwa al'ummar kasar mu najeriya tsaro domin a samu wadatar abinci ganin yadda al'amuran tsaro suka tabarbare to a gaskiya hakan wani babban kalubale ne ya kamata gwamnatin kasar mu najeriya ta dau matakin kawo wa al'ummar kasar tsaro domin samun ingantuwar noma ganin yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka addabi manoma da makiyaya to hakan abin tur da Allah wade ne muna fatan gwamnati za ta dau matakin kawo ƙarshen wannan ta'addanci na gode sashen Hausa na Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita suka dau jihar Bauchi. Assalamu alaikum sunana na agwa mai faci daga nan zandar bakin likita du zan yi wani dan tsokaci boh hausa game da mahukuntan najeriya wai shin shi janar buhari ya yake so yanzu da talakawan nan na kasar shi yanzu duba can an ce an kashe mutum 41 a yankin maiduguri sun ta neman abinci a ya zai da haƙƙin su wannan nauyi ne ya rataya a wayar shi kuma ya dawo alƙawari buhari ya dawo alƙawarin cewa zai kare rayukansu lahiyarsu ya gudanar da ayyuka na gari a cikin ƙasa suka amince suka yi ruwa suka yi tsaki wasu har suna kashe su a game da ganin an taushe mishi haƙƙin shi can wani lokaci da ba a bashi ba kenan gara ma irin wannan gara ma a ce ya yi marabis ya bar su sun sake zaɓen wanda zai iya kare lahiyarsu a game da wannan yanayi da ake ciki mu makwabtanka ne muna jin labari abin da ake yi ma 'yan uwanmu musulmi a najeriya gaskiya abin ba mu jin daɗin shi sunana na agwa mai faci daga nan zandar bakin likita dutse Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta barakatuhu gidan rediyo ta Tehran. A mai magana Suleiman Zakari daga nan a Niger. So zan dan yi gaso ajiya ga maraganyi tsohon shugaban kasa Muhammadu Danja wanda ya rasu. Allah ubangiji ya ji shi ya sa kwanciya hutawa ce. Ina roƙon Allah ya yi masa gafara. Ina roƙon yan Niger duka gaba ɗaya wanda ya musu laifi akan mulkin sa su mai gafara su yafe mashi Allah ya gafarta mana. Na gode. POS Tehran mai magana Suleiman Zakari daga nan a Nijar. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dandan BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗaɗai da magaram. ta yau zan yi wani lokaci ne a dangance da zaman lahiyar arewacin najeriya kamar yadda mai magana mai girma sarkin musulmi magana kan cewa miyagun 'yan ta'addan nan suna yawo ko cikin kasuwa ma da makamai to abin gaskiya abin abu ne wanda yake na halgaba zuwa gaba ganin cewa yau har karamcin jami'an tsaro ya kai da 'yan ta'adda ana ganin su a cikin kasuwanni suna yau kuma an san su amma abin ya gagara kundila to abin sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Allah ya kawo wa Najeriya zaman lafiya da ma Nijar da ma Afirka baki daya kuma yana da kyau gwamnatin Najeriya ta tashi ta tsaya ganin cewa a koda yaushe idan aka yi magana akan tsaro ta ce tana iyaka na ta kokari to amma ta ƙara kokarin yauni ne wanda ya a akan shugabanni na mu ganin cewa zaman lahiya yana fama ya gagara a kasashen mu na Afirka to shugabanni ku tashi ku dau sandar ku ta iko ku doka duk inda ta kama a kan miyagun makamai da miyagun yan ta'adda allah ya kawo zaman lahiya ƙasar mu nijar da nigeria da ma afirka baki daya na gode mu da jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗe da magarin jamhuriyar nijar na kira ku da ganin maɗaɗe ku tashi lahiya biyu to ina ga hada na naka ra'ayin nema zan ja birki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio hausa bi ohatin da ma ɗaukacin waɗanda aka jamuriyar su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Tomarilla masu saurare yanzu kuma za mu je ga sauran shirye-shiryen namu da suka rage waɗanda suka haɗa shirin nan na dokokin zamantakewa sai kuma shirin duniyar mu a yau. A yi sauraro lafiya. dokokin zamantakewa Bismillahir wasu salatu ala muhammadin wa alihi tahirin jama'a masu raro, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu har yanzu dai a cikin wannan shiri na dokokin rayuwa muna nan ne muna magana akan al'amuran da suka shafi wato ka'ida ta doka a cikin shirin da ya gabata mun yi kokari wajen bayyana me ma ake nufi da ka'ida ta doka da kuma wasu abubuwa da suke alaka da cewa lalle ita ka'ida ta doka ka'ida ce wadda ake dogaro da ita kuma ake yin amfani da ita daidai wa daida akan dukkan mutane ko kuma dukkan wasu cibiyoyi ko kamfanoni waɗanda za a kasance idan suka karya wannan doka ɗin bisa daidai wa daida za a kasance an tuhume su akan wannan karya doka ɗin ba tare da bambanci a tsakaninsu ba kamar inda za a yi wa wannan tara haka za a yi wannan tara kamar yadda za a yanke wa wannan hukunci akan ya karya wannan ka'ida haka ne za a yi wancan ba tare da an nuna bambanci ba in aka yi wannan to ta zama ka'ida ta doka kenan amma in ta saba da wannan to lalle ta tashi daga kasamtuwar ta ka'ida ta doka kuma akwai wani ƙari da waɗansu suke na cewa wai sai ta yi daidai da 'yancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa wanda muka yi tsokaci akan wannan bayani ba kowane ainihin al'umma kowace al'umma suka yarda da wannan ba musamman shi al'amura na 'yancin dan adam abu ne da ya faro da kasashen turai sannan in aka dubi wasu addinai musamman addinin musulunci akwai wasu ka'idoji waɗanda wannan 'yancin dan adam ɗin ke tattafe da shi ko kuma ke tattare da shi wanda ya saba da wasu abubuwa na addini musamman ga su musulmai saboda haka waɗansu ƙasashe na musulmai ba su yarda da wannan ka'ida a matsayin cewa lallai yancin ɗan adam irin wannan da aka yi ambata ya zama da gaske ba sai dai akwai wasu yancin ɗan adam kamar yadda na bayani a wancan shi na cewa lallai irin wannan yanci ne wanda ke a ko'ina yana tattare da ɗan adam illa idan ya kasance ya aikata wani abu wanda shi da kansa ya sarar da wannan ainihin yanci kamar yancin rayuwa duk wannan adam yana da yanci ya rayu sai dai in ya sarar da kansa misali ya kashe wani wanda wannan zai iya zama dalili na sarayar masa da nasa ainihin rayuwa din to da dai sauransu to abubuwa masu muhimmanci dangane da fahimtar abin da ake kira da ka'ida ta doka su ne waɗannan al'amura ɗin to abu na farko abu na gaba shine dangane da cewa ita fa ka'ida ta doka dole zamana ana aiwatar da ita ne daidai wa daida wannan shine mafi girman al'amari ta yadda babu wani wanda zai kasance ya tsallake wannan ka'ida ta doka din ka'ida ce ta doka amma wannan ya ce a shi bata shafe shi ba saboda shi mai kuɗi ne mai mulki ne ko wani abu a'a in ta zama haka to ta tashi daga ka'ida ta doka sannan dole ne ya zama na waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da wannan ka'ida din masu kare ta wannan ka'ida ta doka su zama suna yi ne cikin yanci ba tare da wani ne daga nesa yake sa su su yi kaza ko kada su yi kaza mm, ko mm. kuma wato kenan ana yi musu wani abu na cewa kamar daga nesa wani wanda ya ga dama ya ce kai ku je ku tuhumuwa ne in ya ga dama wancan kuma ce kar ku tuhume shi to in su waɗanda suke kama alkalai ko kuma masu ƙoƙarin tabbatar da dokokin kamar 'yan sanda ko wato za ka iya jami'an tsaro wani ne yake sa su su tuhumi wani wanda ya ga dama ko kuma ya ce a'a kada su tuhumi wane sai wane da wane to fa wannan ta tashi daga ka'ida ta doka ka'ida ta doka ana tabbatar da ita ne akan kowane mutum matukan ya karyata. bisa daidai wa daida ba tare da ainihin an samu wani bambanci ba to hal akwai abin da malamai suka kawo guda biyar waɗanda dukkan wata ka'ida ta doka dole a same ta da irin waɗannan fofi waɗansu ma sun kawo ka'idojin eh, ko kuma wasu siffofi ɗin na ka'ida ta doka sun kasance sun fi guda biyar ɗin na farko dai suka ce dole ne ta zama ita doka ita ce a sama ah, wato ah. sama da kowane mutum sama da kowane al'adun dan adam sama da dukkan wani sauran mutum doka ita ce a sama wannan ka'ida ce mai muhimmanci ko kuma siffa ce mai muhimmanci ta ka'ida ta doka siffa mafi muhimmanci wato kenan ɗaukaka a sama ita zama doka ita ce a sama fiye da dukkan wani mutum ko fiye da dukkan wani dan adam ko kuma fiye da dukkan soyace-soyacen wani mutum ko kuma ainihin ka ce fiye da dukkan wani abu da ɗan adam zai iya tunani a'a doka ita ce a sama ba wai doka ce a ƙasa ba a'a ita ce a ƙololuwa kenan a cikin al'amura na rayuwa abu na biyu shine dukkan kowa da kowa da duk waɗanda suke rayuwa a ƙarƙashin wannan doka su zama akwai wani abu da ake ce masa equality before the law wato ya zama na a gaban doka duk abu guda daidai wa daida suke babu wanda ya fi wani inda an ce gaban doka ake abu na gaba shine cewa akwai wani abu na amsa tambayoyi a gaban doka din kamar yadda na taba yin bayani a wancan lokaci cewa duk wanda ya karya doka ko waye shi komai girman al'amuran mulkinsa ko kuɗinsa mai talaucinsa kuma to doka za ta zo ta yi aiki a kansa daidai wa daida abu na gaba wato abu na hudu shine cewa wajen aiwatar da ita doka din a aiwatar da ita cikin wani yanayi na adalci wato idan wani ya karya doka din a yi adalci wajen dawo da shi kan hanya babu zalunci babu shige gona da iri babu wani abu wanda za a yi na tursasa mutum ya amsa abin da ba shi ya yi ba to hal duk da cewa eh, shirin in ya ɗauko bayani sai kuma a dinga nuna cewa lokaci ya yi to za mu tsaya a nan insha Allah amma Allah da a shirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a su. da kuma yin fashin baki da kuma bayyana ra'ayoyi daban-daban na masana akan batun a yau shirin namu da Allah zai dube ne akan kisan gillar da aka yi wa masani akan harkokin nukiliya kuma babban jami'i a ma'aikatar tsaron kasar Iran wato profesa Mohsen Fakhri Zade wanda aka kashe shi a ranar Juma'ar ta gabata a kusa da birnin Tehran sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. juma'ar da ta gabata ce dai wato 27 ga watan nuwamban da muke ciki na shekara ta 2020 aka yi kisan gilla a kan babban masani a kan ilimi na nukiliya kuma babban jami'i a bangaren ayyuka na tsaro a ma'aikatar tsaron kasar iran Profesa mohsen fahri zade wanda wasu mutane suka kashe shi a kusa da birnin tehran a ranar ta juma'a gwamnatin kasar iran dai ta fitar da bayanai daban-daban daga ma'aikatar harkokin waje da kuma majalisa da kuma bangaren gwamnati bayanin gwamnatin kasar ta iran dai ya tabbatar da cewa wasu mutane su goma sha biyu ne wanda suke dauke da makamai a cikin motoci uku suka yi wa motar da take ɗauke da shi kofar rago kuma suka harbe shi bayanin ya tabbatar da cewa an yi musarauta tsakanin jami'an tsaro da suke wurin da kuma waɗannan 'yan bindiga inda aka samu nasarar kashe hudu daga cikinsu kuma an cafke guda ɗaya da ransa gwamnatin kasar iran dai ta fitar da matsayinta dangane da wannan batu inda ta dora alhakin kisan zade a kan isra'ila jagoran juyin juhalin musulunci na kasar ta iran ayatollah said al ya fitar da wani bayaninsa wanda a ciki yake bayyana cewa wajibi ne a bi diddigin wannan lamari a kuma gano dukkanin waɗanda suke da hannu wajen kisan dr fahri zade da kuma waɗanda suka bayar da umarnin hakan da kuma yadda aka aiwatar da hakan sannan kuma abu na biyu a ci gaba da bunƙasa ayyukan ilimi domin tabbatarwa makiya da cewa ba su iya raunana bangaren ilimin nukiliya na ƙasar iran da kuma bincike a ɓangaren ayyukan tsaro da suke tunanin kashe fahri zade zai tasiri a kansa ba to dangane da martani da al'umma hukumomin duniya suka ci gaba da mayarwa akan wannan batu bayan faruwar lamarin ba da jimawa ba majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayani na yantar da allah dai da hakan inda kakakin babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wato farhan al ya bayyana cewa antonio guterres ya damu matuƙa dangane da abin da ya faru inda ya kira da kwantar da hankali domin kada hakan ya zama wani abin da zai sake haifar da wasu matsaloli a yankin gabas ta tsakiya ita ma ta bangaren kungiyar tarayyar turai ta fitar da bayani inda ta yi tar da allah wadai da kisan da aka yi wa babban jami'in masani akan harkokin nukiliya na kasar ta iran inda kungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa wannan babban laifi ne kuma ya yi hannun riga da dukkanin ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa da hakan ya haɗa hadda dokoki na haƙƙin bil'adama gwamnatocin ƙasashen Turkiyya qatar venezuela rasha iraki da syria da dai sauransu da sun fitar da bayanai daban-daban na yin tar da allah wadai da wannan aika-aika inda gwamnatin ƙasar rasha ta tuhumci ƙasar amurka kai tsaye da cewa tana da hannu dangane da wannan kisa da aka aiwatar kuma hakan akwai wata manufa ta siyasa da amurkan ke son cimmawa ta hanyar aiwatar da haka ita ma ta bangaren ilhan umar yar majalisar dokokin kasar amurka musulma da kuma john brennan tsohon babban darakta na hukumar leken asiri ta amurka sun fitar da bayanai daban-daban da suka bayyana kisan profesa mohsen zade da cewa babban laifi ne domin kuwa babu wani dalili da ke nuni da cewa Profesa Mohsen zade yana a matsayin wata babbar barazana da ya cancanci kisa to a ɗaya ɓangaren kuma a mahangar masana masu sharhi na duniya ana ci gaba da samun ra'ayi daban-daban dangane da wannan batu jaridar sunday times da ake bugawa a ƙasar birtaniya ta nakalto daga fitattun masana masu sharhi akan abubuwa da suke kai da komowa na duniya wato lewis callaghan da kuma ashel Biafar waɗanda suka bayyana cewa ko shakka babu isra'ila tana da hannu kai tsaye a cikin kisan da aka yi wa babban masanin nukiliya na kasar ta iran wato profesa mohsen fakhrizadeh inda suka bayyana cewa hanyar da aka bi wajen kisan sa ta yi kama da hanya da leƙen asiri irin na isra'ila wanda kuma jami'an hukumar mossad suke amfani da shi wajen yin kisan gilla akan makiyan isra'ila hakanan kuma jaridar ta sunday times ta bayyana cewa aikata irin waɗannan aika na kisan bumbuke aiki ne na ɓangaren hukumar leƙen asiri ta mossad inda wasu makasa da ake kira kedon a cikin jami'an leƙen asiri na ƙungiyar mossad ta isra'ila su ne suke aiwatar da irin wannan kisa an da ya ƙirƙiro wannan ƙungiya ta kedon ne a shekara ta 1972 wanda kuma firaministan isra'ila na lokacin gulda mayer shine ba da umarnin aiwatar da hakan yanzu haka dai bangaren kidon na makasa na kungiyar leƙen asirin isra'ila mossad yana karɓar umarni ne kai tsaye daga firaministan Israilan wato benjamin netanyahu ayyukan bangaren kidon ya hada da kisan mummuke da kuma kisan da ake yi ta hanyar dana bama-bamai ko kuma harbi da bindiga da sauran hanyoyi waɗanda ake yin kisa a kansu da gasken ayyukan da suka aiwatar har da kisan nabil magribi wani fitaccen ɗan gwagwarmayar falasɗinawa da aka yi a ƙasar norway a shekara ta 1973 bayan nan kuma su ne suka kashe fatahi shikaki tsohon babban sakataren kungiyar jiharar islami a shekara ta 1992 a tsibirin malta sannan kuma sun yi irin waɗannan kashe-kashe akan jami'ai da kuma masana na kasar iran a tsakanin shekarun 2010 zuwa 2012 hakanan kuma su ne suka kashe haya ayash babban kwamanda na kungiyar hamas a shekara ta 1996 kamar da kuma suke yunkurin kashe tsohon shugaban kungiyar ta hamas wato khalid mashal a birnin amman na kasar jordan a shekara ta 1997 bayan da suka yi amfani da fasfo-fasfo na 'yan kasar kanada da wasu kasashen turai da suka shiga cikin kasar ta jordan kuma suka yi amfani da wata hoda mai guba da nufin kashe shi amma dai ba su samu nasarar aiwatar da hakan ba to madalla dangane da matsayar amurka da isra'ila kuwa ita dai anata bangaren amurka tuni ta fito ta nisanta kanta da wannan kisa to amma sai dai tsohon mai baiwa shugaban kasar amurka donald trump shawara akan harkokin tsaro wato john bolton ya bayyana cewa wannan abun farin ciki ne kuma hakan zai kara sanya isra'ila ta zama cikin aminci amma a nata bangaren gwamnatin isra'ila bata fito ta kore cewa tana da hannu a cikin kisan ba kamar da kuma bata tabbatar da hakan ba sai dai wasu bayanai sun nuna cewa benjamin netanyahu ya yi ishara da faruwa hakan tun a ranar juma'a da aka kashe profesa fakhari zade jami'an isra'ila daban-daban suna bayyana mahangarsu akan abin da ya faru inda jami'i masani akan harkokin tsaro a isra'ilan wato amos hara'il ya shaidawa jaridar isra'ilan ta ha'aras cewa kisan fakhari zade wata babbar nasara ce ga isra'ila da ta samu sannan kuma hakan yana tattare da hadari a ɗaya ɓangaren inda ya bayyana cewa isra'ila za ta iya fuskantar matsala fiye da iran dangane da kisan wannan babban masani na nukiliya na kasar ta iran da aka yi domin kuwa hakan ba abu ne wanda zababben shugaban kasar amurka joe biden zai farin ciki da shi ba a duk lokacin da yake yunkurin ganin cewa ya dawo da alaka tsakaninsa da kasar ta iran musamman ma dai dangane da batun yarjejeniyar nukiliya wanda gwamnatin kasar ta amurka ta fice daga cikinta a karkashin mulkin donald trump hakanan kuma jaridar new york times da ake bugawa a amurka ta bayyana cewa wasu manyan jami'an leƙen asiri na isra'ila su uku sun tabbatar mata da cewa isra'ilan tana da hannu kai tsaye wajen kisan fahrizade kuma abu ne wanda an riga an shirya shi tun kafin wannan lokaci kamar yadda tun shekaru biyu da suka gabata a shekara ta 2018 benjamin netanyahu ya yi ishara da hadarin shirin iran na makamashin nukiliya a lokacin kuma ya ambaci fargir-zade a matsayin daya daga cikin mutane masu matukar hadari waɗanda yake ishara da cewa dole ne isra'ila ta gabayan su wani abu wanda za mu karkare da shi shine manufar aiwatar da wannan kisa akan farfesa fargir-zade da kuma yadda ake kallon lamarin dan majalisar dattijan amurka bani sanders ya bayyana cewa babbar manufar kisan fahrizade dai ita ce yunkurin kawo tarnaki ga shirin gwamnatin amurka mai zuwa wato karkashin jagorancin joe biden na ganin cewa ta koma akan teburin tattaunawa da kasar iran da kuma warware matsaloli daban-daban da suke tsakanin amurka da kasar ta iran inda ya bayyana cewa wasu daga cikin masu hankoran ganin cewa sun ga bayan joe biden su ne suke da hannu kai tsaye a cikin wannan shiri daga cikin abubuwan da donald trump ya yi ne aiwatarwa shine za a kaddamar da hare-hare a kan cibiyoyin nukiliya na kasar ta iran kafin ranar 20 ga watan janairu mai kamawa ta yadda zai zama ya bar gagarumin aiki ga joe biden kafin ya iya warware wannan matsala tsakanin amurka da kasar iran bisa la'akari da cewa kaiwa kasar ta iran hari ba abu ne mai sauki ba wannan ya sanya amurka ta ɗauki wasu matakai waɗanda watakila za su iya maye gurbin ƙaddamar da hari kai tsaye daga sai kuwa har da tsananta takunkumai bayan hau kuma kisan farfesa farghar-zade yana ɗaya daga cikinsu. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shi ga ya kawo jiki dole anan ya kamata mu ja lizamin shirin sai idan Allah mai kwa da komai kai mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jiko kafin wani lokaci a madadin kwa da ko fatan alheri a kasance cikin kushen lafiya To da haka ne kuma kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen mu na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga Abdullahi Salihu Usman ka tsina dauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji ko da a takaice ne. Ma'aikatar tsaron cikin gida da ayyukan tattara bayanai na asiri ta Iran ta sanar da cewa zuwa yanzu an samu bayanai masu matuƙar muhimmanci dangane da kisan gillar da aka yi wa Musin Fakhrizadeh ministan ma'aikatar tsaro na cikin gida da kuma ayyukan tattara bayanan sirri na kasar iran mahmud alawi shine bayan hakan a yau a zantawarsa da manema labarai a birnin tehran da ya tabbatar da cewa ana samun gagarumin nasara a binciken da ake gudanarwa a kan kisan babban masanin ilimin nukiliya na kasar ta iran da aka yi a ranar juma'a ya ce a halin yanzu an tattara bayanai masu yawa kuma masu muhimmanci akan yadda lamarin yawa kana da kuma sauran batutuwa da suke da alaka da kisan amma dai a cewarsa saboda bayanai ne na sirri kuma ba kammala bincike ba ba zai bayyana komai ga manema labarai ba a halin yanzu kisan babban masanin ilimin nukiliya na kasar ta iran da ake zaton cewa isra'ila ce take da hannu kai tsaye wajen aiwatar da shi na shi gaba da fuskantar martani daga kasashen duniya inda ko a yau gwamnatocin kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa jordan switzerland sun fitar da bayanai daban-daban na yin allah wadai da kisan tuni majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai suka fitar da bayanai wanda suka yi tar da wannan aiki inda suka bayyana shi da cewa babban laifi ne wanda ya yi hannun riga da dokoki na ƙasa da ƙasa hedkwatar tsaro a tarayyar najeriya ta yi watsi da rahoton majalisar ɗinkin duniya wanda ke cewa manoma da goma ne mayakan ƙungiyar boko haram suka kashe a jihar borno ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke tarayyar najeriya a ta bakin babban jami'in ofishin david kalon ya ce bayan mutane 43 waɗanda aka binne a ranar an kuma gano ragowar gawaki a warwatse bayan da 'yan boko haram ɗin su kashe su wanda hakan ya sa adadin ya haura zuwa 110 sai dai a safiyar litinin kakakin herkutar tsaron ƙasa a najeriya manjo janar john enice ya bayyana cewa wannan rahoto ba abin dogara ba ne inda ya ce manoman shinkafa 43 ne mayakan kungiyar boko haram su kashe sabanin rahoton majalisar ɗinkin duniya mayakan kungiyar boko haram dai sun tsananta hare-haren nasu ne a cikin 'yan lokutan baya-bayan nan a cikin jihar borno wadda ke arewa maso gabacin najeriya yayin da rundunar sojin ƙasar ke cewa tana samun nasara wajen tarwatsa sansanonin mayakan kungiyar. to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a yau ne kungiyar kasashe masu arzikin ɗanyen man fetur wato opec da kuma mukarrabanta suke fara gudanar da wani zaman taro ta hanyar bidiyo na yanar gizo domin tattaunawa akan rage yawan ɗanyen man fetur da kasashen mambobin kungiyar suke fitarwa taron na zuwa ne dai a lokacin da ake zaton cewa bangaren man fetur zai murmure daga mummunan tasirin annobar corona wadda ta tilasta wa kungiyar opec rage yawan danyen man da take samarwa saboda raguwar bukatar danyen mai a duniya kasashen da ke cikin wannan kungiya dai na kokarin ganin cewa sun ɗauki mataki wanda zai taimaka domin kaucewa faɗuwar darajar mai a duniya irin wanda aka samu a watannin baya bisa yarjejeniyar da aka cimmawa a watan afrilu ana sarin sake rage yawan ganga kimanin miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai na ɗanyen man fetur da ake samarwa a kowace rana zuwa ganga miliyan biyar da dubu ɗari takwas a kowace rana tun daga watan janairu na shekara ta 2021 mai kamawa wasu na ganin cewa mai yiwa samar da allurar kafin cutar corona zai tasiri wajen ƙara haɓaka darajar ɗanyen mai a kasuwanninsa na duniya duk da cewa matakin rage yawan mai da ƙasashe mambobi na ƙungiyar suke fitarwa shine abin da wasu daga cikinsu suke fifitawa wajen sake daga darajar farashin ɗanyen mai a kasuwanninsa na duniya To da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan yammaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu akan metocin da aka saba. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.